لله الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الصلاة على النبي محمد كسر الفؤاد بخالق الأكوان صلوا عليه وصلوا عليه وسلموا وتكلموا عن أحمد الممدود بالقرآن وبهديه بين الأنام تهدف هدي النبي سعادة الإنسان اشتاق عيني أن ترى خير الورى طوبى لمن سعدت به العينان يا قوم من صلى على نور الورى صلوا عليه بأغلب الأزمان إن الصلاة على النبي محمد تصل الفؤاد بخالق إن الصلاة على النبي وآله سبب لطرد الهم والأهذان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل تتبعونها إلى الدار الآخرة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن محاسبة النفس ليست خاصة بهذا الشهر بل ينبغي أن نحاسب أنفسنا في كل يوم ولكن انقضاء الأيام يذكرنا بانتهاء الأمر فهو عبارة لقول الأبصار وتذكرة بفناء الأعمار ودنو الآجال وانقطاع الأعمال تمضي السرور وتنقل الأيام والناس تلهو والأنام نيام والناس تسأل الحياة بغفلة لم يذكر القرآن والإسلام والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيام قد زين الشيطان كل رذيلة والناس تفعل ما تريد حرام يا نفس كفي فالذنوب كثيرة إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المهدد وقته الله يعلم وحده الألام ماذا تقول إذا منت جنازة ودفنت في القبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نتست كلاما ماذا مصيرك إنهم فكركرت جاء المطر أخي أولى ختامه اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام وإن جمعتكم هذه هي الجمعة الثانية من هذا الشهر المبارك وبعد أيام قليلة ستقوى سيقوى بساطه ويشد ويشد رحاله بما فيه من طاعات وآثام فهنيئا لمن أحسن فيه واستقام ويا حسرة من أساء فيه واقترف الحرام فإنما هي أعمال المرء تخزيها له قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مقدرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد وقال الله تعالى في الحديث القدسي ya ibadi inna ma hiya a'malukum usiha lakum summa uwaffiha kum uwaffikum iyaha faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yaluman illa nafsa fal aqilu man hasaba nafsahu wajahada wajahadaha wasta'adda li liqa'i rabbih bil istiqamati ala din fad dunya daru ugur wa mahabbatu tazawwudin lil akhirah سرآن ما تنقلي وكل من قدى منها يوم فهو خطوة إلى القبر نمشيها إنا لنفرح بالأيام نبطأها وكل يوم مدى يبني من الأجل فأمل لنفسك قبل الموت مجتهدا فإنما الريف والخسران في الأمل وقد انتفت وقد متع الله العباد بنعمة الوقت ليغتنموا في مرضات الله وقد وقد متع الله عز وجل الكبار بنعمة الوقت ليغتنموه في مرضاة الله فمن ضيعه في مساقطه كان مقبولا محصورا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعمتان مغبوبتان فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فاتقوا الله رحمكم الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن يحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا فإنه أحوان عليكم بالحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل فاستذفوا ما فات بما هو آت من التوبة النصوح والأمل الصالح والاستئداد لدار المعاد فإن إقامتكم في الدنيا محدودة وأيامكم معدودة فاغتنموا الأوقات قبل فوات وقدموا التوبة قبل الممات فاللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah hudubar mu abinda za ta kunsa yau kowa ya san cewa mun ɗauki goma farko domin saura goma ta biyu daga nan shi ke nan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya dare ya wuce ya zo ya mai mawuni ba don komai Allah ya sanya gudanuwar dare da wuni ba suna sassabawa sai ke filfatar liman arada wannan ya saba mu wannan wannan ya saba mu wannan suna tafiya ga wanda ya nufi ya gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akan ni'imomi da yake wa ɗan adam waɗanda ba za su kirgu ba faruwar dare da ranar nan ne ana azumi saura kala yanzu gashi ana azumi goma na tabbatar da yanzu in an yi da juma'a ta uku azumin da za a riska ya riga ya fara shi ke nan, kwanaki suna gangarewa sannan kuma a tsarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ba kuma duk wanda aka yi wannan azumin na wannan shekarar bane za a yi azumin shekarar mai zuwa da shi muna iya lissafawa a nan gurin kowa a cikinmu ya san wani bawan Allah ko wata baiwar Allah bara a irin wannan lokacin da ake yin azumi tare da shi akai amma Allah subhanahu wata'ala bai ara masa lokacin da za a sake yin wannan azumin tare da shi ba shi yasa muke cewa kwanakin ɗan adam gaba ɗaya da Allah subhanahu wata'ala ya tsara guda uku ne akwai jiya ta riga ta tafi babu wani mahaluki da yake da iko ya dawo da ita akwai kuma gobe da ni mai magana da waɗanda suke sauraron mu sako ya kai musu ba wanda zai iya ce maka yaran da Allah yana da tabbacin zai kai gobe dan Allah ya faɗi cewa ma ta dari nafsun ma za ta kasi bugaran wa ma ta dari nafsun bi ayi abdin ta mutu mai ma za ka yi gobe kai kanka baka sani ba sai abin da Allah ya za ta yi a gobe to abin da kake da shi yau ramadana ya wuce ba wanda a cikin mu yake da tabbas don ba sanin agreement suke da Allah ba cewa za a bar shi sai Ramadanin mai zuwa wannan Ramadanin ka dauka cewa zai iya yiwa a tsarin Allah ita ce fursar ta ta ƙarshe aikin alkhairi lokacin da dan Allah ya baka dama ce saufa sai gobe ko jibi dan gobe ko jibin ba a hannunka take ba ina shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah Allah ya halicci kowane irin abu ya kaddara shi kaddarawa ina shaida cewa lalle annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne Allah ya aiko manzon Allah ya zaman to mai shirwa sannan ya bishara ga wanda ya bi Allah yana da makoma mai kyau sannan manzon Allah ya zaman mai gargadi ne to gargadi da Allah ke wa dan adam akwai gargadin da ake wanda sai dai cikin shi ya faɗa mai idan ɗan wuta suka shiga wuta Allah ya kiyaye suna ihu Allah ya ce wa hum na fiha za su dinga hayaniya suna ihu suna cewa rabbana afridna Allah ka fitar da mu daga nan za mu yi aiki ba irin aikin da muka ya kawo mu nan ba Allah zai ce a tambaye su awalam nu amirkum ba marayat da ku ba rayuwar da ma ya tadakkaru fihi man tadakkara lokacin duk wani mai tunani a cikin ku ya kamata a ce ya yi tunani ya ba Allah waja na biyu sannan Allah ya ce mai wa'azi ya zo mu to mai wa'azi na farko da ya zo ya yi wa'azi shi shine Annabi Muhammad da aka Allah ya faɗa cewa na arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadira sannan akwai wa'azi na biyu da na uku ashaybu furfura to ita kuma wa'azin in ta tashi zuwa yana cikin nau'in wato za ka ji a jikinka domin da gashin ka duka baki ne sai aka waye gari sai ka ga farin gashi ya fara fitowa sannan a hankali a hankali sai farin gashi ya zo yana rinjaye bakin gashi ka fata mashi a suka min dalili yugalibu launin launar sawadi wannan ka ji a jikinka Allah sai ya haɗa da wannan ya ce waje a kuma nabi in ka daɗe a duniya ai yi lokacin da gashin ka babbi ne da haka malamai suka ce daga sanda ka ga furfura ta fara fito maka to abin da take maka inzari na gargaɗi tana faɗa maka ne cewa ka shirya akwai wata tafiya a gabanka waje a kuma nazir sannan kasancewar Allah kwararre shi kaɗai ne ke yin abu baki in ya tashi rina shi ya mayar da shi fari da ka gashin ɗan adam baki amma Allah ya tashi rina shi sai ya mai da shi fari sanan waje a kuma nazi mautul ahad wal aqarib mutuwar yan uwa na kusa wannan in ma baka yadda za a mutu ba kaga babanka ya mutu dole yanzu ka tabbatar da cewa ai dole za a mutu wannan in ka ce ƙarya ne ai baka isa kace kuma ɗaukar da mutuwa take wa mutane ba shi ma ƙarya ne kuma ka tabbatar wallahi yadda ta ɗauki wasu aka kai ma za ta zo kanka da haka annabi ya zama tu ya yi kira zuwa ga Allah da izininsa sannan da fitila wacce take haskaka duniyar da ta fi wannan hasken rana. lallai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tana sadar da zukatan mutane ga Allah wanda ya halicci kowa da kuma da aka sallu alaihi ku yi salati ga annabi wa sallimin ku neman masa tsira a wajen Allah sannan wata kallamu ku yi magana wacce ta dace mai kyau an ahmadul mamduhi dangane da annabin zazzafafi wanda aka yabe shi a cikin littafin Allah wa bi hadihi da shirir wannan annabin bainal alami tsakanin ta da san duniya fa ta haddasu ku karantar da ita ku yaɗa ka hadiyun da bi shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce sa'adatul insani arzikin dan adam babba tashtaqu aini ido na tana bege an tara khairul wara daga mafi alherin talikai duba liman sa'idat bihi al-ainani arziki ya tabbata da wanda yasa Allah ya sayi yi ido biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fawza man salla ala nurul wara ya babbar rabo ga wanda ya dagi yana salati ga mafi alherin kai. sallu alaihi ku yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bi aglabil azmani a mafi yawancin lokuta musamman yau juma'a din nan inna salata ala nabi wa alihi yin salati ga manzon Allah da mutanen gidansa sababin liqabbil hamd wal ahzani sababi ne na korar bakin ciki da damuwa ibn al-qayyim a littafin sadala'u al-afham bis salati was salam ala khairil anam ya kawo fa'idodin yi wa annabi salati sama da fa'ida arba'in da aka tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da mutanen gidansa da sahabbansa bayan haka mu ji tsoron Allah bayan Allah sannan mu yi tunanin a cikin waɗannan kwanaki yadda suke tafiya da kuma darare saboda mara'ilu ne kullum muke yankewa zuwa lahira yanzu wannan watan da zaran bai tsari wani abu ne fa na bangaren rayuwarmu da Allah ya tsara za ka yi a duniya fa ya taɓa shi ya sa akwai wauta da ganganci yadda manyan ƙasar nan suke ga mutum ya kai shekara hamsin wasu a taruwa ana babu wai ana min wannan ranar da aka haife shi na ce wani mai hankali ne shi dai farko tukun na ba al'adar mu bace al'adar wasu ce aka kawo mu Allah ya ajiye mana wani mutum wanda ya ɗora mana yace wajibi ne sai an yi koyi da shi shine annabi Muhammad Allah ya faɗa akan annabi ta fuskar ɗabi'u ya ce masa wa innaka ala khuluqil azim kai kana kan wasu irin dabi'u manya abinda Allah ya kalla ya ce masa babba ne ko ka gane ko baka gane ba babba ne to annaba Allah ya faɗa ya ce kana kan wasu ɗabi'u inda suke manya ta fuskar abin da ya shafi a halitta ta zahiri babu wani ɗan adam da ake kwatanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yasa Hassan bin Sabit ice wa ahsanu minka lam tara qad aini kyakkyawan mutum a duniya nin dai idona bai taɓa gani ba wa ahsanu minka wa ajmalu minka lam talid an-nisa mafi jamala mace ba ta taɓa haifar ruwan ɗan adam a doron kasa ba kamar annabi muhammad ya ce kulifta mubarra'an min kulle aibin an halitta annabi ya kubuta daga kowane irin aibu ka annaka kada kulifta kama ta shawo kamar sai da manzan Allah ya faɗa ma Allah ga yadda yake so sannan Allah subhanahu wa ta'ala yi shi sannan Allah sai ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana to wannan annabin da yake da kyawawan ɗabi'u ta fuskar halitta ciki da waje shi aka ce to shi zai zama abin koyon ku a duk rayuwarku to sai mutane suka ajiye sai suka ɗauko maƙiyin annabin nan lamba ta ke sai suka koma suna koyi da shi wannan babban daga mutum ya kai shekara hamsin sittin an tara mutane kuma sai an kashe kuɗi ba wai ana tiya shi munna ya kusa ƙara sawa lahira haka ake yanzu waye zai je su buhun shinkafa guda 15 ya ajiye a gidan shi kuma ya tabbatar ba karuwa za su dinga yi ba idan ya cinye buhu daya sai ya kira taro sai a yi biki a tafa mai wani ya cinye buhu daya ana nan har ya kai an cinye buhu hamsin da an shiga na biyar yanzu daga buhu hamsin da biyar sun an cinye saura nawa da kuma haka duk sanda aka taru aka cinye sai a taru a yi mai manna a tattafa tuwa. muna mawa wani manna ya cinye buhun shinkafa hamsin da biyar saura kwaya biyar haka fa tsarin rayuwar ɗan adam yake tunda kamar yau ne ake maganar za a fara azumi gashi yanzu an ci zango na ɗaya a cikin goma ta farko da ta biyu da ta uku kuma kamar yadda na faɗa yau juma'a yanzu da zaran juma'a ta sake zagayowa to an ɗiba mafi yawancin kwanakin azumin don an zarta rabi yanzu sai abin da bahaushe yake cewa gangara da haka Allah ta'ala ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku masu imani ku ji tsoron Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin kowace rai ta duba ta gani me take wa da kanta dan gobe Allah ya kira alkiyama da gadan ya ce mata gobe saboda yadda yau muke a juma'a yanzu ba wani wanda yake da shakka a cikin mu cewa asabar ba za ta zo gobe sannan kuma ba sai ka gama abin da kake da yanzu rana za ta fadi a shiga Asaba. shi yasa kai wa Allah ya kira ta ya ce mata gobe in baka gane ba da goben nan da yace tana zuwa sai ce maka azifatul azifa ga mai kusantowa dan tana kusantowa laisa da hamin dunin kashifa in baka gane ba Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida su suna kudurta cewa alƙiyaman nan tana da nisa amma Allah ya ce wala rahu qariba mun kuma muna ganin ga taddab ta kusa zuwa Allah ya faɗa cewa ma amru sa'ati illa kadamil basari al'amarin ƙiyaman nan da yace za ta zo to kaman ka bude idan ka ne ka rufe Allah ya ce au huwa aqrabu ko ta fa haka ba kusa sai kake ganin cewa kamar abin zai ɗauki lokaci to dan ka gane haka Allah da ya tafi sai sage gudanuwar lokaci tun daga saka sakan sakan ne ke bugawa a samu so 60 minti da minti 60 ke zagayawa a samu awa daya awa ɗaya kuma tana zagayawa a cikin awa ashirin da hudu wanda yake kunsan ɓangarorin nan dare ya zo ya wuce sannan wuni ya zo ya wuce wallahi duk abin da Allah ya sa sunnarsa dare na zuwa ya wuce ta kansa rana na zuwa ta wuce to ka ba abin lokaci ka gani ai shi yasa ba haushe wata magana yace talaka mai ganin iyakar sarki yanzu zuwan dare da rana ne yasa Allah ya canza tsarin da wanda yake shugaban ƙasa yanzu ba shi bane wani ne a da kuma ko ana so ko ba a so dole zai tafi wani kuma sai yayi sai ya zo saboda allailu wannan har to ka duba wanda ke gwamna a ta kuma shi bane, da wani ne ma dama daren na zuwa ya wuce muni ya zo ya wuce to ka jira ka gani sunnar Allah sai ta tabbatar da kuma nan gaba ba shi bane wani ne shi yasa Allah sai ya ce to inda fi karɓi samawa wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari yadda Allah ya halitta sammai da kasai da yadda dare da wuni suke sassafawa sai ce to da ayatin akwai abin lura amma fa ga ma'abuta hankali su suke gane in dai dare na zuwa ya wuce wuni na zuwa ya wuce to wani abu su ya faru da aka ka kalli duk wani wanda ka ga yanzu ya duka bayan da karfafa ne ka tambaye shi mai dubar da shi dare ne yake zuwa wuni ya wuce haka kawai aka waye gari tun yana tsaye ya ga ba yadda zai zo yi ba tun yana tafiya shi kadai ya dawo bai tafiya shi kadai sai a rike shi damar ainihin wato hau. to Allah ya kira alkiyama ne ya ce maka da gadar gobe saboda Allah ya tabbatar da shi an yi ta kuma wallahi tana da saurin zuwa shi yasa kawai ya ce mata to wal tanzur nafsun ma qaddamat likat kowa ya duba ya ga me yake wa kansa dan gobe sannan wacce kullaha ya sake maimaita ku duk tsoron Allah inna Allah kabirun bima ta'malu da haka mutum ya wa kansa muhasaba ba yana nufin waɗannan kwanakin ba kaɗai a'a ya kamata mu dinga mutum muhasaba a kowane wuni saboda yankewar kwanaki yana tunatar da mu da karewar rayuwa da haka abun lura ne ga ma'abuta hankali sannan tunatarwa ne da karewar rayuwa sannan waɗannan kwanaki goma da aka ɗiba na farko yana sinatar da mu muna abin da ake ce masa durul ajalli wani bangare ne na rayuwar kowa a cikin mu ya tabu da aka wani ya yake tatan da tsoro shekaru suna wucewa watan kadar ayyamu kwanaki suna yankewa amma wannan fitalu mutane sai wasa suke yi wani anamu ya mota da kai suna barci bacci ko na kaya. والناس تسعى للحياة بغفلة mutane sai kai da komo suke ga wannan rayuwa kuma kai da komo na gafara dan yadkurul qur'ana wal islam ba su tuna qur'ani tuna wanda ya kamata su ba sannan ba su ba musulunci gudunmuwar da ya kamata su ba addinin musulunci ba dan ta amfane su bayan rayuwarsu wal mal dukiya yanzu sai ya zama asbaha jam'uhu ka tahajjudi tara shi kamar tahajjudi wa tamattu shahawati sare qiyam jin daɗin rai ta hanyar saban Allah sai zama wa mutane kamar shine qiyamul layl su kada zayyana shaytanu kullu rabilati duk abin da yake mara kyau shaytan ya kawata wa mutane shi ya sa mai tsora sun koma sun rike shi yau in aka samu wani yaro ya taso da baiwa a cikinmu yana buƙatar al'ummar nan ta ba shi gudunma ya zama wani abu sai a banza da shi amma da ka mai da kanka mahaukaci wawa wannan an kafa maka mace kyamara duk maganganun da ka ga dama za ka yi yanzu nan sai ga masu mulki da masu kuɗi sun fara gayyato wannan ka da shi wannan ya bashi mota wannan ya bashi kuɗi saboda kawai ya mai da kan shi wawa nawa ne yanzu daga cikin yara wanda bai wasu ta bayyana cikin al'ummar nan amma wa ya tallafa musu kowa yana kallo gudunmawar da ake ba a sharare fajirai amin a wannan ƙasar ta fi gudunmawar da ake bayarwa ga wanda ya haddasa littafin Allah aka yi musabaka ta jiha ko ta ƙasa ya ci eh? wannan shi ne kad zayyana shaitan kulla rafilati wanda su tafa'alu ma su hidu haram mutane kowa na aikata abin da ya ga dama na haram idan ka sai tiyanan su kufi ya kere ki kame fadzunubu kafiratun zunubai suna dewa innal gurura rubuwa da wannan duniyar mutum ya ga kaman cewa ya nuna kafa zama zai ba abin da zai faru yusabbibu ijrama yana sabbaba wa mutum manya-manyan laifukan da zai haɗu da Allah ya samu matsala hal ta al-yawm Muhaddada muhaddad waqtuhu ko ka san wannan da aka iyakance maka cewa ga ranar da zaka mutu Allahu ya'lamu wahdahu al-allam Allah shi kaɗai ya sani nan gurin ba wanda yake da amsa cewa ga ran da zai koma zuwa ga Allah ma za ka ƙuru mai za ka faɗa idan ku milta jinazatan lokacin da aka ɗauke ka kana matsayin gawa fin ka fil qabri da wala shi yasa yanzu nan za mu sallah juma'a mun san gaba hudu ba abinda za a faɗa kowa zai Allahu Akbar amma na rantse da girman Allah inda a ce za a kawo gawa a ajiye ta a ce a yi mata sallah wallahi sanda zan daga hannu in yi kabbara da Allah zai ba ta damar ce magana a lokacin wallahi za ta ce liman da kai da waɗanda kuke ba duk ba ku san Allah na da girma ba ni da nake wannan halin yanzu san Allah na da girma eh kuma ku duba da kyau ku gani wanda duk ya mutu idan ya mutu kafin ya koma zuwa ga Allah ku ji ku ba ku gani ba wanda ke mutuwa hannunsa a rufe duk wanda zai mutu hannunsa abu da ke mutuwa don ya nuna ma waɗanda ke kan shi cewa bi yadda na kai na komo inda wannan duniyar ne ku kalli na yadda na shigo cikin ta ma haka da barka kuma kan ku bari ta buɗe ku ta raba ku da Allah za ku fita daga cikin ta ba komai kamar yadda na fita daga cikin ta ba komai eh to fa hada su'al wannan tambayar fa hal alimta jawaba ko kuka san amsar sa ma za tu jibu idan na tatta kalama me za ka faɗa lokacin da kai magana ma za masiru ka inda ruba ka gargara me makomanka lokacin da rai ta gargara ja al mufarriqu kai ya kula kitabu wanda zai raba rai zai ce maka lokaci yayi na cikawa da haka al yawma taf'alu ma tasha'u wa tashtahi yau za ka yi da abin da ga dama wanda kake sha'awa kuma na haram wa gadar gobe za ka mutu ta mutu ta mutu wa turku da alama a ɗauki ainihin wato al'alami ainihin wato a kanka don haka babban abin da ya kamata mu lura da shi idan Allah ya baka dama ta aikin alheri kaskace gobe sai jibi wani bawan Allah yana da kuɗi yana da ƴan uwa yayin shi ce baban tsaya ranar nan tana zaune sai ta gaya tura mata miliyan arba'in da biyar sai ce mata ga wannan nan. ki samu ki wani abu na sana'a tunda in na koma zuwa ga Allah ba gado na kike da shi ba yace kuma yaran nan ba dole ba ne ran da bana nan wani tunanin ya kamata ya taimake ki ni da nake da dama tunanin ya kamata in miki abin da zan yi ya tura mata kuɗin ya mace wannan bayanin bayan kwana uku ya koma zuwa ga Allah a gani saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani ya sa mu gama da wannan duniya ainihin wato lafiya da ka Allahumma ja'al khayra a'malina sawatimaha wa khayra a'malina awakhiraha wa khayra ayyamina yawma nalqa fiha al-jalali wal ikram اللهم Wa الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء أعداء الدين يا رب العالمين اللهم اجعل اللهم اجعلنا بلادنا سكاء ركاء وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله